Aval el federalismo. dubban mazauna birnin yamai ne suka yi jerin gwano daga dandalin Place du zuwa Place de la Concertation inda suka gudanar da gangami a wannan talata 28 ga watan Janairun 2025 da ke matsayin ranar cikar wa'adin watanni 12 na tabbatar da ficewar Nijar daga sai da yawo a hukunce. Bayan da a wata rana mai kamar ta yau a bara kasar da kawayenta Mali da Burkina Faso suka sanar da yanke shawarar raba gari da kungiyar da suke yi wa kallon 'yar amshin shatan Faransa. Ga wasu shugabannin kungiyoyi da ke bayyana mana matsayin ranar ta yau. Sunana Ibrahim Salisu mai magana da yawun kungiya FRSA wato Front Revolutionnaire pour la Souveraineté de l'Afrique. Muna murna cika shekara guda da ficewar mu daga cikin wannan kungiya kuma daga wannan lokaci da muka fice zuwa yau babu abin da muke gani illa ci gaba saboda haka dole sai mun jajirce al'umma ta ba da goyon baya kamar yadda suka fito yau kunsu da kwarkwata suka nuna cewa non salman muna goyon bayan ficewanmu daga cikin wannan kungiya ta sai da yawo kuma muna goyon bayan shugabanninmu da suka jajirce suka ja daga suka nuna cewa babu abin da suke kokowa kan shi illa kare mutunci da martaba ta 'yan kasashen mu na IAS. Eh sunana Abdu Mamman, sakatare mai watsa labaru na muhimman na pour la Sauvegarde de la Patrie MNSP dubali guda a hiddo mana kuɗin mu na U.S. idan yau aka hiddo kuɗin IAS to komi ya kare sai an jajirce bisa ga haraka ta tsaro kuna ganin barazan da ake nan ana yi muna mutane suna ɗauka wannan barazana kamar barazana ce karama amma babban barazana ce haka an samu halartar mata a gangamin da aka kira na jaddada katse igiyar ƙarshen mulkin mallaka a yankin sahel sunana hawa adam wallahi muna cikin murna da farin ciki kuma ba ma bayan sai da yawo yau ba ma goyen bayan shi gobe yau ne kuma za mu so mu gabatar wa duniya da cewa mun fita sai da yawo yau mu gobe su shafa muna lafiya mun samu incin kanmu madam bubukar maryama dole ne mu kawo goyon baya don kasanmu ne shi ne muku ko muka huto muka zo muka ba da goyon baya mu mata duka mun zo mambobin majalisar soja ta CNSP sun hallara a dandalin na Place de la Concertation da zumar karfafawa jama'a gwiwa game da juriyar da suke nunawa da kuma fafutukar da suka dage kanta tun bayan juyin mulkin 26 ga watan Yulin 2023 kawo yau. Ga kaɗan daga jawabin Kanal Ibro Amadu, hafsan dakarun da ke tsaron shugaban gwamnatin mulkin sojan Nijar Janar Abdurrahman Chani. Da bakin yau, mu hidda da cikin kanunmu wani yana iya ya zo yi mana zancen sai dai awo ko yi mana zancen wata ƙasa da bambancin Mali, Burkina da Nijar. In ba wanda ya takardu waɗanda AAS kin ta yarda yana iya zo tare da ita bancin shi ba mu son jin komi. Kungiyar sai yawo mai ƙasashe mambobi sha biyar na fuskantar ɓaraka bayan da ta yi barazanar amfani da ƙarfin soja don mayar da hamɓararren shugaban ƙasar Nijar Muhammad Bazum kan kujerarsa. Lamarin da ya sa Nijar da Mali da Burkina Faso kafa gamayyar Confederation IOS kafin su ba da sanarwar ɓallewa kwata-kwata. Dukkan wani matakin sulhu ya citira rahotanni sun tabbatar da cewa a jihohin Nijar da ma kasashen na IS an gudanar da irin wannan gangami a yau talata. Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.